Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mitoci 60 da kuma sha shida Ana ma iya kama shirye-shiryen namu ta FM a ƙasar jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da kuma FM Nomad da ma da LOL FM muryar Arewa. ma a saurare mu koyaushe ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com da kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum kuma sannunmu da warhaka. Ni ne naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fatan ana lafiya da wannan hantsin. Bayan labaran duniya za a ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmad ke gabatarwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Grace Alheri Abdu. Adadin mutanen da suka rasa rayukansu yayin zanga zangan makonni uku a Venezuela ya karu zuwa 20, sha ɗaya sun rasa rayukansu ne ranar Alhamis da dare yayin kwasar ganima. Jami'ai sun ce mace-macen na baya-bayan nan sun auku ne a unguwar Elvel ta birnin Caracas lokacin da igiyar wuta ta ja waɗansu mutane da ke ƙoƙarin sata firij da ke wani gidan burodi. An kuma harbe wani mutum aka wato kashe shi ranar alhamis yayin gagarumar zanga zanga da aka yi a babban birnin kasar venezuela dubun dubatan 'yan kasar venezuela dai sun shiga zanga-zanga ne domin nuna ƙin jinin abin da suka bayyana a matsayin mulkin kama karya masu zanga zanga suna shirin gudanar da jerin gwanon salim alin yau asabar sanye da fararen tufafi domin tunawa da waɗanda suka rasa rayukan su yayin wannan zanga-zanga ma'aikatar tsaron ƙasar kenya da dakarunta da ke aiki ƙarƙashin rundunar wanzar da zaman lafiya ta ƙungiyar tarayyar afirka a somalia ta lalata sansanin ƙungiyar al-shabab ta kashe mayaka biyu ta kuma ƙwace makamai a cikin sanarwar da ma'aikatar ta fitar ta ce da dakarunta sun kai samami a sansanin da ke kusa da birnin bandar a lardin jubba da misalin karfe 1 na rana jiya juma'a wani mazaunin yankin da aka saya sunansa sabili da dalilan tsaro ya shaida wa sashen samaliya na murya amurka cewa sansanin na mayakan alshabab yana kusa da wani sansanin soji ne da rundunar sojin ƙasar kenya ke amfani da shi a samaliya ya ce dakarun na ƙasar kenya sun yi amfani da jirage masu sauka angulu wajen lalata wurin da bom da asibahin jiya suka kuma ce ana ci gaba da ruwan bama-bamai a wannan wuri gwamnatin ƙasar kamaru ta maido da hanyar sadarwar intanet ga 'yan yankunan kasar da ke amfani da harshen ingilishi bayan katse hanyar sadarwa na tsawon watanni uku babu tabbacin ko wannan zai buɗe kofar tattaunawa da kuma kawo ƙarshen tashin hankali da aka fara a watan nuwamba kakakin gwamnatin ƙasar kamaru isa ciroma bakari ya ce za a saki hanyar sadarwar intanet ɗin ne sannan a hankali a yankuna biyu da ke amfani da harshen ingilishi a arewa maso gabashi da kuma kudu maso yammacin ƙasar an kasa hanyar sadarwar intanet ɗin ne a watan janairu bayan ƙazamar tarzoma da ke da alaƙa da yajin aiki da ake gudanarwa gwamnati ta ce masu yajin aikin suna amfani da hanyoyin sadarwa wajen yaya yayata da ɓallewa da kuma ƙin jinin gwamnati. ministan sadarwa libon lee ya ce ko da yake an maido hanyar sadarwar intanet ɗin za a rika sa ido sosai kan masu amfani da ita to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc an kama wani likita na biyu a amurka bisa laifin yi wa mata kaciya an gurfanar da faruk din akhtar ɗan shekaru 53 da matarsa 'yan shekaru 50 farida a wata kotu da ke jihar detroit jiya juma'a da rana aka kuma ba da umarnin ci gaba da tsare su har zuwa ranar laraba da za a saurari karar ana tuhumar su ne da laifin hada baki da jumana nagarwala 'yar shekaru 54 wajen yi wa ƙananan yara mata tsakanin shekaru 6 zuwa 8 kaciya. masu shigar da karar sun bayyana cewa wannan ne karan farko da ake tuhumar wani karkashin dokar da aka kafa a shekara ta 1996 wadda ta haramta yi wa mata kaciya a amurka idan aka same su da laifi dukansu uku za su fuskanci hukuncin daurin shekaru biyar kowannensu ko kuma tare dala 250 ko kuma duka biyu hukumar binciken manyan laifuka ta amurka fbi da kuma hukumar tsaron cikin gida sun ce sun kaddamar da binciken ne bayan da suka samu bayani a farkon wannan shekarar cewa nagarwala tana yi wa mata kaciya. Wani gungun 'yan kuna bakin wake na kungiyar Taliban ɗauke da makamai sun kutsa sansanin laddi sojin laddi da ke arewacin Afghanistan suka kashe sojoji da dama a harin da aka fi asarar rayukan sojoji cikin shekaru da dama. hukumomi sun ce an fara kai harin da aka yi kyakkyawan shiri ne bayan da wani dan kuna bakin wake ya tarwatsa kansa a wajen binciken ababen hawa ya buɗe wa sauran maharan hanyar shiga shalkwatar rundunar sojin shaidu sun shaidawa murya amurka cewa maharan sun je a cikin motocin soji guda biyu suka yi shiga bultu kamar sojojin gwamnati suka buɗe wa jami'an sojojin ƙasar afghanistan wuta lokacin da suke fitowa daga sallah a zahar. Labaran duniyar kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Masu saurare ga Ibrahim Alfa Ahmad zai gabatar muku da shirin ƙaramin sani. Masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ƙaramin sani kokumi ne. na yi addu'a an shi ne ya shigo a gaban matan da ban waya ba. Kafin ya dawo sai wata yarinya take gaishe ne. Sauran ƙawayen da ta tabi su tana ta yi musu nuni. Wannan abokin malam ne su masu suka annabin niyan nan ni ya ban sha'awa ba zan manta ba. Kuma da kafin mai nisa ga Muhammad Nasiru birnin Yaro zai gabatar mana da bayani kan irin rahotannin da muke tafa da su cikin shirin mu a yau. Malam Ibrahim barka da hantsi a cikin shirin namu a yau muna nan ɗauke maku da rahotanni guda hudu. Rahotonmu na farko zai yi magana a kan jaddada alfanun zuwa asibiti ga mata yayin da haihuwa ta zo masu domin tattalin lafiyar uwa da jaririn da za ta haifa. Rahotonmu na biyu zai yi magana a kan kwamitin da gwamnatin jihar Bauchi ta ƙaddamar ne, wanda zai rinka kula da inganta lafiyar al'ummar jihar ta Bauchi. Shi kuwa rahotonmu na uku zai yi mana magana ne akan ƙoƙarin da ake ci gaba da yi a jamhuriyar Nijar. wajen kawar da cutar sida daga uwayen da ke dauke da cutar zuwa ga 'ya'yan da za su haifa. Rahotonmu na hudu zai batun jan kunne ne game da matakan kawar da cutar zazzabin cizon sauro wato malaria musamman a wannan yanayi na zafi da muke ciki. Baya ga waɗannan rahotannin za mu kawo muku irin abin da ya gudana ne a yayin gangamin faɗakarwa na yaƙi da zazzabin cizon sauro da gidan rediyon murya Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar a asibitin ƙwararru da ke sakkwato kwanakin baya. Sai a kasance tare da mu domin jin cikakken shirin. Ma da lagai da Mamman Nasir. Masana harkar kiwon lafiya na ci gaba da baiwa mata masu juna biyu shawara a kan zuwa asibiti yayin da haihuwa ta zo masu. Muhammad Salisu Rabiu na da cikakken rahoto daga kanan dabu. An jaddada alfanun da ke tattare da mata masu juna biyu su dinga zuwa asibiti yayin haihuwa don gujewa matsalar da ka iya haifar da rasa jariri ko uwar ko masu duka baki ɗaya. Farfesa Isa Abubakar kwararren likita ne a asibitin koyarwa na Malam Aminu da ke Kano ne ya bayyana haka yayin da nike tattaunawa da shi akan alfanun haihuwa a asibiti. To a asibiti su an ba su horarwa ne yadda za su yi wannan abun daidai har ma a gujewa matsaloli kamar na yoyon fitsari din nan. To amma idan ya zamana ba a asibiti ba ne a gida ne jinin ya barke kafin a ce za a ɗau wani mataki a tafi asibitin abin da ake gudu ya zai iya afkuwa ko kuma ɗaya daga cikin matsalolin nan da na zana ballantana ma waɗanda ma za su ga ko da matsalar ga ta suna gani rashin sani sai ya ce ai kaza ne bayan ga inda hanyar take a ɗauki wani tunani na daban sai ga matsala har ta kai ga an yi asarar ran nan saboda rashin ilimi rashin sani amma a gaban ƙwararru ne suna ɗan ganin matsala ba za a ce ɗari bisa ɗari matsala ba za ta iya zuwa ba amma in ta zo ɗin maza maza akwai matakai da za a ɗauka insha Allah a kamo a gano bakin zaren a yi maganinsa shi yasa yana da mahimmanci kwarai da gaske ko da a ce an samu akasi mace ba ta ma yi awon cikin ba kaddara ba a yi awon ba gaba daya to a dage aihuwa dai a tabbatar an je wajen ma'aikata a asibitoci domin a haihu din domin wannan shine zai rage mana yawan mata da muke asara kusan fa najeriya tana daga cikin kuma musamman arewacin najeriya yana daga cikin wurare wanda a duniya baki daya aka fi asarar ran mata kuma dalili suna da yawa amma muhimmi daga ciki rashin haihuwa a asibiti shine yake jawo irin wannan meye tasirin cutar zazzabin cizon sauro ga mace mai ciki wato ita mace mai ciki garkuwar jikinta ba shi da karfi kamar yar uwarta mace wacce ba ta da ciki haka kuma in aka kwatanta ta da namiji wanda shi ba ciki yake ɗauka ba shi ma ya fita samun garkuwar jiki to idan ka kwatanta zaka ga mata da suke da ciki sun fi kamuwa cikin sauƙi kenan haka kuma yadda zai ta gayyara su ya fi kamuwa domin yakan iya sa su zazzabin ya kwantar da su bayan kai kuwa da kake da ƙarfinka za ka iya yin zazzabin cizon sauro ka ci gaba da harkokin kama illa dai akwai wani ɗan rashin daɗi da kake ji amma ba zai hana ka zuwa masallaci ko zuwa wajen neman abin mm, yau da gobe ba na sana'a ko wajen aiki da haka to amma ita zai kwantar da ita rangaranga sosai yana shanye jini a jikinta wannan shanye jinin kuma sai ya kai ga har ma za a iya mutuwa idan ba a yi sa'a ba haka kuma yana iya sa barin ciki yana iya jawo matsaloli dai da dama ga mace mai ciki to musamman na shan jinin nan yana ta gayyarar da mata sosai shi yasa ai ake so in an je um, asibiti wajen awon in an gama jini bai ishe ta ba wato awo na kusan farko da za a yi za a auna ta a ga ko tana da wannan cutar domin duk jinin da za ka bata ko wani magani da zai kara mata jini in ba a yi maganin ita cutar zazzabin cizon sauro ba za ka ga abin da ya da saura da sauran runa a kaba to wannan shine tasiri da yake jawowa dan ma da yake cikinta shi ma zai iya kamuwa domin tun yana cikin musamman lokacin haihuwa kaga lokaci ne da za a rabu kuma fata ake Allah ya raba lafiya to jini da yake cikin jikinsu wani bangaren zai yi jikin yaro wani bangaren zai yi jikin uwa shine sai a yanke cibi to an rabu kenan to garin wannan jini ya fita daga jikinta ya shiga jikin shi din ana iya kwayoyin cutan zazzabin cizon sauran su shiga jikin yaron nan tun yana jariri sai ka ga wasu an haife su da ɗan ƙanƙanin kai ko kuma wasu alamu da za su iya nuna to yana jawo wa yara matsala wani lokacin ma har a yi asararsu. Farfesa Isa Abubakar na asibitin koyarwa na Malam Aminu Kano kenan Muhammad Salisu Rabiu murya Amurka daga Kano, Najeriya. Numa fara mo gama mo kan bu ma goza lolola jihar Bauchi an kaddamar da wani kwamitin da zai rinka kula da inganta lafiyar al'ummar jihar, in ji wakiliyarmu Amina Abdullahi girbu. Da yake bayani a madadin gwamnatin jihar Bauchi, sakataren gwamnatin jihar Bauchi, Alhaji Bello Shehu Ilela Dokan Bauchi. Wato bitan da muka yi shine mun kaddamar da hukuma na Primary Health Care Agency kuma muka kaddamar da wannan domin su ci gaba da ayyukansu kamar yadda doka ya tanadar. a nan kuma mun tabbatar da cewa hukumtar jihar bauchi tana kokari duk abin da ya kamata a yi a ga cewa in inganta zama amin kiwon lafiya a jihar bauchi kama a kasafin kuɗi na bare da ya wuce mun ba da kashi kusan 20 na kasafin kuɗi na wancan shekaran domin a inganta lafiya a cikin jihar bauchi to wannan kokari da ake yi ana yi ne domin a tabbatar da cewa dukkan abubuwan da ya kamata a yi na lafiya an yi shi a yanzu foundation na bill and melinda gates wanda suke taimakawa ma kiwon lafiya ma jihar bauchi gwamnatin jihar bauchi daga a wannan shekara jiya ne ma dai muka ba da miliyan 100 domin a tabbatar da cewa an inganta wannan lafiya na jihar nan wancan shekara mun ba da miliyan 163 gudumawa mu ga wannan bill and melinda gates foundation to wannan shekara kafin ma kowa ya fara ba da kuɗi mun ba da miliyan 100 a jiya domin a samu a inganta wannan abubuwan da ake na kiwon lafiya na jihar Bauchi. Sakataren gwamnatin jihar Bauchi kenan Alhaji Bello Shehu Ilela dokan Bauchi shugaba a hukumar da aka kaddamar Famasi Adamu Ibrahim Gamawa shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko. Manci sosai saboda kowane ajansi ba ta aiki yadda ya kamata ban bata da boat. Saboda boat din na shine zai ba da guidance kuma saboda accountability da other abubuwa da ya kamata a ci a kusa a cikin shanin aiki board yana da muhimmanci sosai shi yasa mun ji daɗi yau da aka ta yin inaugurating board din za mu zanna tare da board mu ga da za mu yi charting course da zai ƙara inganta wannan eh, ma'aikata kuma ya tabbatar da kiwon lafiya inganta a Bauchi State eh wato ita eh, ma'aikata na kiwon lafiya a mataki na farko tana kunshe da abubuwa da yawa yawanci ma na kariya ne kamar su rigakafi su tsaftace muhalli da su eh, harkokin haihuwa na yara da kuma cututtuka da suka shafi yara yau da kullum su kuma a gaskiya gwamnati na iyaka kokarinta da haɗin gwiwar su development partners unicef sauransu don a tabbatar da an cimma wannan barai akwai eh, nasara sosai da muka samu musamman ta da sha'anin rigakafi mun samu yanzu duk yadda ka yi a bauchi state muna da abin da muke kira solid direct drive projectors vaccine sun isa kowane lungu sako sako sannan ana aiwatar da wannan ayyuka muna ba da kuɗi na ke fita cikin ƙauyuka ana wannan abin da muke kira outreach muna yin supportive supervision every now and then muna faɗakarwa a radio da tv da kuma haɗin gwiwa da sarakuna da sauransu su abin ya sami karɓuwa sosai a hannun al'umma wanda sun san da cewa eh akwai wani ma'aikatar kuma tana masa wani ayyuka mai eh, to kalubale ba zai wuce yanayin da kasa ta shiga gaba ɗaya ba na rashin kuɗin shiga sauransu ba mu kaɗai ne muke fama da wani abu wanda duka sun ƙasan ne ana fama da gudanar da aiki kuma a cikin halin rashi da haka dole ne a san dabarun da za a yi a samu taimako daga nan da can a sabar aiki yi. eh to dama mun samu abokan aiki ne wanda za su taya mu mu tabbatar da mun ci gaba aiki wato ba wai an zo ne dan a samu wani husuma ko wani abu ba da aka an naɗa ka a board ka zo ne da experience ɗinka da gwamnati kana da shi don ka kawo shawari na gari to da haka muna so tabbatar cewa su yana members din mun zanna da su mun fahimci juna kuma suna ba da shawarwari wanda za a sa an ci gaba da wannan shugabar hukumar inganta lafiya a matakin farko kuma ciyama na kwamitin pharmacy adamu ibrahim gamawa kenan amina abdullahi girbo sashen hausa na muryar amurka daga bauchi a nigeria. masana harkar kiwon lafiya a maradin jamhuriyar niger na ci gaba da ƙoƙarin wayar da kan iyaye mata da ke ɗauke da cutar sida dabarun kare 'ya'yan da za su haifa daga kamuwa da cutar ta sida. Shuaibu Mani na ɗauke da rahoto daga maraɗin jamhuriyar Nijar. jama'an kiwon lafiya ne daga sassa daban-daban na jiha suka amsa kira domin samun ƙwarewa bisa ga binciken cutar ƙanjamau ko sida mai karya garkuwar jikin ɗan adam da kuma burin ceto jarirai daga uwansu mata masu ɗauke da cutar kanjamau malam sule habu kwamishinan yaƙi da cutar kanjamau ko da na jiha a hukumar kare lafiya matakin farko shan magani ne kazo zo kai ne kazo zo nema kai ko ma da ra'ayin kanka ne ka zo ka ce kana son kazo likita likitocin nan horon da muke basu nan da sun karɓe ka su muka gargadi bisa ciwon nan in suka samu yardarka akwai na'ura ta ɗauka jini inda kwai ƙwayoyin nan sai su tura a gaba can inda za a ba shi magani. Eh. Wannan zai sa a ce akwai wata matsala da kuka hango? Dan dai a yi yaƙi da ciwon nan ne. Dubara ce ta wannan ciwon a samu a ciwo kashi. Ai magana sida ina sakamakon iyali ya kwana kan uwa ya zuwa ɗanta a cikin gidaje. so na gode maka uwa da ɗanta da mamaye gida a yau zaman da muke dumace mace wadda ta ɗau ciki ciki in ta je gidan likita wurin awo likitan nan zai ba ta gargaɗi musu ciwon na sida za a kwatanta mata za a ɗauka jininta kwansalin ga ake ce mai inda kwai wannan ciwo sai a ɗauki mataki wanda zai kare ɗanɗanta ɗanta daga cikin ciki ta waɗannan hanyoyi kenan eh, akwai shan magani da an samu an ga wannan kwayoyin cuta akwai abin da muke ce ma yanzu strategy deficit treaty ta tasha aihuwa yanzu idan aka duba nan cikin shirin maraɗi bincike da likitoci kuka yi ko kun gano akwai mata masu jinabi masu ɗauke da kwayoyin cuta da dama to lalle ana samu kwarai-kwarai galibi da likitocin sun yi amanna da wannan horo na karatun ta tanusu ga yadda malam tasu mamman gazobi likita a ge ya tabbatar da cewa sabida gwajin jinin nan shine yake da muhimmanci a san mutum ko yana da ko baya da dauke da wannan kwayar cutai kenan in mutum baya da a hanya a gaya mishi hanyoyin da ake karewa da hanyoyin da ya kamata ya dauka saboda kai ya kamu iyalan shi su kamu ka al'umma ta kamu cuta ce mai kare garkuwar jikin dan adam in an yi sakanci ne ba dauki matakai ba take kaiwa ga rashin lahiyar sida abin tambaya age kuna da na'urori ko kuma kayan aiki na binciken masu shida kware ka muna da kayan aiki sosai na binciken masu shida muna da ma maganinka da ake bada da za ku tunkare mata masu ciki da wannan sha'ani eh dama ba abu ne ba sabo ana musu gargadi ga bisa kan wannan wannan gwadin jini Shu'aibu Mani murya Amurka daga Maradi jamhuriyar Nijar a jihar Jigawa kuma ana ci gaba ne da faɗakar da al'umma game da matakan kare kai da kamuwa da masassarar cizon sauro wato malaria musamman a wannan yanayi na zafi da muke ciki. Halimatu Abdullahi na ɗauke da ƙarshen rahoton. Duk da irin makudan kudaden da gwamnatoci ke kashewa wurin yaƙi da cutar da sauro ke haddasawa na zazzabi a ƙasashen Afirka da abin ya fi kamari. Har yanzu kwalliya ta kasa biyan kuɗin sabulu da a Najeriya ma a kullum ta Allah abin ƙara ci gaba yake. Musamman ga mata masu juna biyu gami da ƙananan yara. Dr. Shehu Sambo ne babban darakta a hukumar lafiya matakin farko a jihar Jigawa ya ƙara jan hankalin al'umma game da yaduwar cutar musamman ma a wannan lokaci na zafi. Zazzabin cizon sauro ciwo ne wanda yakan yadu tsakanin al'umma amma shi ba ta iska ake yada shi ba sauro ne in ya ciji wannan mai ciwon ya ɗauko kuma zai iya sa wani wanda suke kusan tare ko a makwabtaka ko a unguwa ko a gida ɗaya to yanzu kamar yanayin zafi har zuwa cikin damina lokacin da ruwa da sauran ruwa zai kwanta wannan sauro yana yaduwa in ya yadu kuma zai rika yada wannan kwaya cuta ta zazzabin cizon sauro kira a nan shine jama'a su tsaftace muhalli kwata da inda ruwa yake tsayawa baya tafiya a gyara a yashe kwata yadda ruwan zai wuce sannan kuma idan mutum ya zo kwanciyar bacci lalle ya tabbatar da shi da iyalinsa gaba ɗaya suna kwana a cikin gidan sauro ko sange da ake cewa ya shiga ciki ya kwana saboda zazzabin cizon sauro kusan ya fi mana ta'adi ma kan ciwo na sankarau saboda kullum dubunnan yara da mata da manya sukan rasu a kan wannan ciwo na zazzabin cizon sauro babu wani ciwo da yake ta'adi na rayuka da kuma na tattalin arziki kamar zazzabin cizon sauro. Dr. Shehu Samba kenan babban darakta a hukumar lafiya matakin farko daga jihar Jigawa. Halimata Abdullahi sashen Hausa na muryar Amurka daga Jigawa a Najeriya. A gaida Halimatu Abdullahi. Yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku bayanan da suka gudana yayin da gidan rediyon muryar Amurka da haɗin gwiwa da hukumar raya ƙasashe na ƙasar Amurka wato USAID suka gudanar da wani gangami na faɗakarwa akan yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro a asibitin ƙwararru da ke Sokoto. Kwamishinan ma'aikatar kiwon lafiya na jihar Sokoto Dr. Shehu Balarabe Kakale ya halarci wajen ga kuma irin abin da yake cewa yayin da ya miƙe domin gabatar da nasa jawabin. Muna magana ayyukan malaria. Jama'a malaria matsala ce babba a jihar Sokoto da Najeriya gaba ɗaya. Duk wanda ke wurin nan ina tabbata muku ina ganin ga iyali ne bai rasa kashe tsakanin dubu biyu zuwa dubu goma ga wata ga laluran malaria. Mai girma shugaban asibiti ya ce shekarar bara sun ga mutum dubu ɗari biyu da ashirin da uku da ɗari takwas sittin da uku a nan asibitin ƙwararru wagga asibiti kenan to kun san da cewa kusan kashi saba'in na na mara lahiyar suka gani a can ɗakin shan magani na gopd kusan kes ɗin malaria ne kenan kusan mutum dubu ɗari da sittin duk kes ne na malaria sun kwantar da mutane dubu goma sha biyar da ɗari takwas da ashirin da uku kusan dubu goma na dubu goma sha biyar ɗin na duk kes ɗin malaria ne ashe in mun samu sauƙi na malaria kashi saba'in cikin ɗari na marasa lafiya da ke zuwa asibiti musamman mata da ƙanan yara duk za su samu lafiya ba su sun zo asibiti ba asibitin mu ta specialist ina ganin in an ka samu kawar da malaria sai dai mu da ma'aikatan mu da pharmacy da sauran ma'aikata kila su yi ta kwana don babu patient din to haka a fatan mu amma ba kwana za su yi ba za su ci gaba kulawa ta wani gefe na ƙarin yara mata masu juna biyu tsofaffi da sauransu amma fatanmu a kawar da malaria a sokoto kuma gaskiya abu ne mai yiwuwa muna godiya kwarai da gwamnatin jihar sokoto da mai girma gwamna radon ba aminu zuri tambuwal da yake ba da fifiko a sashen kiwon lafiya har koyaushe a kofar shigo take domin a kai mai damuwa ta jama'a ta sokoto ba sashen lafiya ɗaya ba sauran sasuna kuma ya ɗauki mataki yanzu shirin da ake na yaƙi da malaria a sokoto duk najeriya ba taɓa irin shi ba saboda a najeriya gaba ɗai sokoto ne kawai mai girma gwamna ya kawo hukuma musamman ta kawar da malaria malaria control agency an kafa ta kuma za a nan za ci gaba da aiki ana ana tsare-tsare na wanzar da ayyukanta a je lungu da sako aikin wannan ma'aikata a daddaki sauro za mu daddaki sauro insha Allah sai an fitattake shi ya bar jihar Sokoto idan mun kawai inna shan inna aljannan nan ta ta wai wai wanda ce mai yar da ana cewa jana virus ne shekara hudu yanzu babu shi sakutu bi iznin Allah ka zawo a malaria idan an kawa makoko idan an kawa caccaka ado wanda an kawa kurkunu muna kuma godiya da abokan hulɗar mu na hukumar inganta rayuwar jama'a ta duniya wato USAID ta America da sufiyoyi da suka zo muka yi haɗaka aka yi wannan shiri a tare ina kuma ƙara godiya ga duk ma'aikatan wannan asibitin. Dokta Shehu Balarabe Kakala kenan kwamishinar ma'aikatar kiwon lafiya na jihar sokoto a wajen gangamin yaƙi da cutar zazzabin cizon sauro da gidan rediyon murya amurka ya gudanar a asibitin ƙwararru da ke garin sokoto kwanakin baya ibrahim alfa ahmad gare ka masu sauraro kwata-kwata abin da za mu iya kawo muku kenan cikin shirin namu na yau amma kada a manta a kasance da mu a mako mai zuwa a madadin shi nasiru birnin yaro da dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu har ma da waɗanda baku ji muryoyin nasu ba waɗanda suka taimaka wajen kawo shirin namu na yau ibrahim alfa ahmed ne ke cewar mu huta lafiya. jama'a abin da ya samu kenan a wannan shirin yanzu a madadin duka waɗanda kuka ji muryoyinsu da wanda ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu ni naku Ibrahim Kalamusi Garba ke muku fatan alheri.